وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوم بكري جوة حيوة المحرم هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبو تيد تريه الأربعين da Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon yayi mana dace da muwafaka na duniya da lahira don cikin sunayensa. Alaikun salam. Zannat shari'a bin nan ne? يعني هذا هذا المستقل شيء ابن ده يساكي فجي تفك وكفة ايه اقراك المراد به هذا الرحيم كابر رضي ابن ده اقراك رحيم اتفضل اذا يتنفيه الرحم ني وصفت بالمكانة ما هي فانتنا قراري مكيري ما هي فاني أكا صفتا تدا بالمكانة دمكي مزوني التي هي صفة المستقر مستقر صفة ني ثبتت فيها ban san ko ma'anar na ce nan kaga aka ce di maki shi ai makin wuri ne a wani ne wurin ba mahaifa ita ce aka fi fata da makin saboda kanan wuri ne ainihin mazauni na mazauni na ɗan jin jin jin a cikin ka idan da fitansa wai kalmomi ne ko ma'ana da yanzu dai wannan ma'ana ya fito mahaifa ne a fi makanatiya ko kuma maimakon a ce ita ce mahaifan wurin a ce abin a sifa ce ta wanda au matsayin wurin bi makana makanatin rahim ke na fi nasiha shi ce almakanan matsayin mazaunin ita rahim rahimin kansa wancan na magana cikin mahaifan da wurin zan a ita kanta mahaifan lianna maktar taibi haitu hiya ukhrijat inda ainihin ita ta canje ta tsare inda ta tsare kowane ainihin abu ɗauki eh, haizi ne wancan ake magana ta dai kiyaye ta tsare العالمين ما شاء الله كما آه، مسألة ماذا؟ Coba kau nampak ini ada sama shi ya sani wannan shi kuma abu sai aka tambaye ni cewa dangane da irin kayan da gwamnati take amshewa mutum ya sani a inda zai ko ni ma dai Allahu alam amma a cikin amsan kamar ni zan samu amsan kaga ai an sani kwato shi a kai da kace ce duk wanda aka kwasa an sani mutum ya sai wannan abun laifi ne a ga daga amsan kai ya fito ita wannan sai ita ma kwasa a kai kuma wannan abu ba kaya ne na illa ba kawai ba a fanshi ne saboda ba ta a kawo a yanzu ka bar naka yanzu sun ga na wani abu sai ka ji ni saboda gudun ka tsara da naka haka tsara da wani ka ba wanda ba na hawa so da kanan yadda dai aka ce din kayan kwato kuma ka san wannan ba kwato shi akai kuma dama kwace ma'anan shi a kwace maka abu ba yadda za ka yi kana kallon zauce da abu ta hanyar cin karfi wannan ba abun ne mai illa ba ba menene mai illa ba saboda aka nan ka manta muna karatu a mudawwana har inda wani bawan Allah idan aka ce maka lokacin karɓar zakar shanu yayi ko kuma dabbobi dai mutlaka a galibiyan akan ta wani wata wani tauraro galibanin daidai na tauraron duniya ta juya ta shiga wani yanayin hali dabbobi ke taruwa wuri guda da wanda so suka kan yanayi. yanzu kan ga koda masu samu sun san lokaci kala za ka fahimta wuri kaza kila in an ce maka ta bazara ta doso za su danna su kudu inda ake yin ruwa inda babu dabbobi da yawa Kin kaka ta zaka ga za su yi arewa ta arewa cikin a haka da sauransu to sai an ajiye zakar karɓan zakar daidai da lokacin da sun zo kowa uwa duniya sun zo gida masa lokacin aka ce lokacin ba a iya wani eh, lokacin faruwa mafi yawan sai ya kasance baya cin nama a lokacin in lokacin karɓar zakka ya nama saboda a galibiyan a naman nan da ake karɓuwa ana yin zalun a ciki za a samu shi dabbobi ba haɗaka ba su ce haɗaka ne wannan kuma haɗaka ne suke ba haɗaka ba ne ba saboda su a san su karɓi zakkar suna aikata abubuwa wanda suke so sawa'idi sa'o'i sukan aikata abubuwa a wannan lokacin daban-daban wannan tuhumtan da yake gaba ɗaya sai ta tare da rikin nama a lokacin ya wuce lokacin ya wuce a galabiya dabbobin nan da aka samu abin da dumar da dama in an je mutum zai zama shi dai ya san kaza ne amma ba ka ita wannan dan ba ka fice wannan da ba ta face ce wannan da ba ta ba face ce ba to amma suka dabbobin mutane sun gaura ya kawo kasuwa su sayar wannan lokaci sai dai ke nawa wannan kudin a kasan wannan taliya kwaso ta kai ari wannan ge um, me take da suna eh, shinkafa kwaso ta kai arili sannan da magana ana magana mu koso ɗan haraji in jamrar gangan zan a matsawa a manta da kayanta haraji ya taru dole ka gudu gaban kayan kaga abin da an kawo kayan an jirgi yau kaza gobe kaza jibi kaza in ka kirki ga abin da za ka biya haraji ka karɓo kayan wannan ka bar kayan aka tsallake irin wannan kaya aka ta kuma ta gangan a kai za ka zo ƙasar da ba sa nan ka shigo a yi a yi ta maka tambayoyin kaza a yi wane ne da a yi ta sarke wannan ke sa wancan ke sa wannan yi menene haka gudu ka fara. ka ga wannan kai san haram ne ta ka dinga dauka sai a zo da mota mota wai za a ba marayu sai Allah ya taimaka masu karbo dukiyar su ne marayu to karbo su gaji a tsakanin su Allah ya rufa maraya cikin su karbo kayan su wannan zai ta trailer biyu wannan zai karbo ta kaza amma magana aiko kudu haka su wancan su ke yi su rubuta sun karɓi tirela ɗari wannan ya karɓi tirela ɗari da ai mu ba mu karɓi komai ba mu ma mu haɗa da mai marayan da maran maya duk wanda ya san mai hanya da kafin cewa aka ce duk mai hanya ya rubutu a bashi aka ka dinga yi ba mai hanya ya rubuto kai a bashi in kana da ma'aikaci a wurin kana da babban mutum a wurin kai kusa ne ka rubuta ka da yanzu ya su tirela tirela to kai kuma ka sai wannan kayan kai ka san komai ya ce han sai da aquí, banza-banza su sau ta kanan dangane da wannan bai dace ba hmm. Hmm. Hmm. wannan kullum matsala in kana son kai kunci a kanta ka shiga ciki idan ka shiga ciki kuma ya zama kai dan Allah ka faɗi gaskiyar da take ciki So shi ne shari'a za ta iya hukunci a kai na san ne bunni in gama misalin da za ka ba ni. da dama akan ba da misalin da zai janyo mutane su ci gaba da yin abinsu wata mai da gani sai muke magana ne tambaya kuka a cikin karatu mene ne ta suna ce ba kaza ba za a yi shi ba na toshe ko'ina Wa shi ke nan ka samu a kare yaro a ce masa kaza sai ka ce min to idan an sa ake sallah ba mu sai turo ɗan ka sallah ya ga yawan kana tangare da toro ki sallah ai ga ga wannan sai ne cikin miliyan shi ma mai tare yaron ya tambaye shi din shi ina masallar ga wata fasawa wani abu ne idan haka za ka hamsa ya buɗe hanyar shari kai gaskiya kake nufi alheri kake nufi amma wanda zai amfani da wannan fasawar shari'a ke nufi kai masa abinci shi karan kansa ne ya sake sallan ya yi sallan za ka je ka tadda sabba'in bisa ɗari ba sallah ya sa shi ba yanzu a na take aikin mai kike wa ya sama maka aikin a ina kake kaza a kai kaza babanka ya sani wane ne ya sani a dinga masa tambayoyi har kila da ya ji ya tambaye ma masa aka kage shi duk ana ta a masa ga wannan wani likita da ke tambaye shi amma ba ina kiran sa ne yana tambayar sa kai sallah ko ka sallah ba sigar yadda aka yi ake kiran yaron ya sallama ba kamar da kaga da sigar ba ma sigar da zai sallama ba kai ya sallah ba kai sallah ya kamata ka dinga sallah ba ya dace ko sallar ne wani abu ne wanda ke hanyar koyar da sallar shi karan kansa ya kamata a nemi abin da to da dama sai a yi amfani da wannan dama za a sashi alheri tunda yaro amma ne wajen tambayoyin da ake masa nan, inda za ka kasa kunne ka ji mu'uzamin tambayoyin inda ake gane tambayan in aka sa Allah sa kan kana tare da kai to in kan da mai ke wani ya tambaye ka ba tambaye ka ba kan bai ka ba kan ka tambaye wani ya lagar tarbiya to shi nake ce maka irin wannan amsa idan aka ba da ita akwai wani da suke kai a face suna son su yi amfani da guzuma su fake da ita sai su kirkawa wa karsana bindiga to shi nake maka wannan tambayar da za a ba da azar in kana zaune da bahaushe in ba kamar da hankali ba sai ko da kawai a mutum wani bai sani ba sabawa da aka irin wannan tambayoyin me kace sai a ce maka haka harkan gwanzo ya kamata ka hanta daga ma'aikatan ko su ma'aikatan haka za su ta a rufe muna sanin an ka daga ciki kafin a yi gwanjan nan an gama sayarwa don za ta ba to shi wannan wanda aka riga aka sayar masa da abin da aka sayar masa kawai an yanke damawa ne za a sayarwa ko kuma ha ma an cire wa'inda ake wayan duka wani ya saye su ana duka a yi eh, wanda suka kararrako ko a zo ake ana gwajin su wannan yi kaza su ma lissafattu ne akwai biya ya riga ya bata kuɗin kayan miliyan ɗari ake sayar da wannan abin din ya riga ya bada miliyan hamsin sai a zo gaban jama'a ce maka miliyan goma sai ba komai kafirin in ba haushe ta da lalata ƙarshe sai sun yi tafi da ne sai da kaya ina zuwa ka ya ni ba za a shiga da ne ba zai shiga wurin ya samu mai sai da kaya wani kamar riba ta ba ba kai haƙuri ba kai mahaukaci ne ko mai kake so irin waɗannan dabbobi sai an san yadda za musu shi na sai a tsarkaka to kaza zan baka pues ka en cada cabello que wanke daga mana harkan shi ne wannan mu almajirai a kai ce mana wayo a kai ce mana wayo muke ba da fatawoyi mutane suna cin karansu ba mu mutuka asali yau da ma a ce kai kake da kamfanin za ka sai da gunjo to na san abu amsan da na baka za ka bi amma ba kai ne kake da kayan ba labarin labari ne wani labarin an zan kurege ku cewa ya ce maka kurege ke cewa ainihin eh, me me kan zo da daɗi me kan zo da abu na cikin birni in suka dafa abinci suka yage daɗi gare shi sai waye baka labari ke romo to dukkan su ba su san abun ba sun aka hau gurin gurin gurin gurin mutane za su tara sai maka yau ka ba da amsa sai isa irin wayan abubuwan dole daban za ka zo ka karanta su wasu yau da gobe ne zai koya maka wannan a galabiyan yau da gobe ne za ka koya maka ba littafin hausa da ke rubuta shi kwata-kwata abun a goye nan amma sun goge sun iya kai shi da na sai a ce maka ai gasu na gwanjo ne ma na je kamfanin yadda ta takalma ne suka yi mala lura ne ainihin abin da irin da suka yi gwajo karar an gama a halin. ko don haka sai a hankali abu ne wanda mutum bai san shi ba bai san ya ake abun nan ba dole sai mutum ya duba hatta don labari ba ka iya sanin wannan abu labari ne in ce irin wannan sirrin amma a ce a wurin shekaran kaza kana aiki a wurin kuma in kana aikin nan har yanzu ta don kana leburanci a wuri ba su sanin da ke gudana haka sai kana aikin adini can cikin inda ake kulla makullum duk wata fiya da za a kulla ta zauna sannan kana da kwakwalwa a adimin din ta san da kake karamin motsi da babban motsi babban ma'aikaci da karamin ma'aikaci da mai laifi da mara laifi duk suna zama da to shi ne za ka iya ba da amsan irin wannan wannan jin tsoron sannan kuma masu saurare da dama joron tambayan ka za su yi amfani da ita su ci gaba da haƙoƙinsu ka gani ba a islamiyya ne shi ke nan zai kun sa doka takwas sai an gama na kusa sai ce a kaddarawa takwas ɗin nan sai lalura ka yi chỉ ya za a yi ce a to inda lura ku ba komai shi kenan matar kan bata wanke kayan ƴaƴan ba ta da lura cái yi baki ta ce da lura suka yi wane ne da cái in da ake karɓar lura kai barkatai sai islamiyya shi kuma wannan makaranta ce je ka ka wannan rubuta mata san da ya kama cikin kakan ka ta ka gida zan tafi ka dawo abun gaba ko amma makaranta mai sunan makaranta wanda yake yanzu sai dai a mata kuɗi ko kuma ta musamman ma'aikata suka ware kayan su na musamman kafin ka cusa an kansa aiki ne to ba a fafa wanke yunifom ɗinsa ba a fasa wani gaba ba a fasa wanke gaba in ma misalin ya tashi da gudawa mai zuwan kansa an ka zo ka ganshi za ka san cewa ke lallai wannan gaskiya ne sannan da wasu ka'idoji da aka aje sai an samu mutumin da mai psychology kuna a cikin yawa wurin kana da gaskiya na kana zuwa zai kana da gaskiya wannan kana zuwa sai a wani jikayi in ya buge ka sanan ya buge ka sanan sai ka asirin sa ya tono to kaga nan aje to shi ko dama can ya gama shirya wannan daga nan wanne makaranta ta rushe da irin wannan maganin da aka ce masa tabbas da sai ya ce masa to yanzu mai uzuri ba ce dawul mu'addala to hatta ta ta mu malik da komai a wannan murtaɗɗen abu kuma shi yanzu Yan buye ka a duhu kuma ka buge shi a ko ya ɗauko makami ya rugo da gudu kai ma ka ɗauko makamin ka rugo da sai a ɗauke lamari ba san wanda ji wa wani ba to duk masu imani za ka ga sun gaskiya na ƙaddara in yanzu da ruwa za ka gaishe ai ba a taɓa yin makaranta ba sai ga mai hankali masu hankali ake ɗauka su koyo yaro ya zo da jini wannan ya zo da kaza ga mashin ɗin ya kare ga menene ya kare ai ka zana sai a bashi a bari a gani je matsalar ta kawo matsalar sai mu san abin da za mu yi da da'ul ta hatta fata maganin mugu kenan abin ya uku ko haka don ka irin gwanjo-gwanjon nan gwanjo kaza gwanjo kaza gwanjo kaza abin da za ka a ke bari bari haka ya isa kun ba ta karatu hasa alafi وقد استدل بهذه الآية الإمام أبو حنيفة إمام أبو حنيفة يهج دوانا الآية على أن من غصب بيضة wanda ainihin eh, mutumin da ya ɗauki kwai ya kwaci kwai ina magana ne magana ce ta cikin magana san kwakwalon tana ta farfasa a wani wurin mutumin da ya kwaci kwai ba a fara shakkan da ku sannan ya kyan ishe a wurinsa annahu manul bai zata da an bu ba zai kama abin da ya fata ba ba ai ya zama kwai ya zama kalkun akar don haka yanzu ba dama in kaɗin wanda ya sa maka kwai ya kyankashe shi ya ce yan tsakin nasa ne ya ce a kwai na fata yanzu zai wado maka da kwanka subhanallah ya wuha ne daga nan zai dama da banka wala ya eh, rudu farka ba zai dawo da ɗan sakon ba ne annan farka kalkon ta a shi wani halitta ne daban fi walfai ta ce saɓanin kwai a huwa gairu ma kasa ba ba wani isa ta ba ne ba ya kwata ba wa innama ya rudu ba, ma kasa ba جاثب غيميت لأحد القرآن وهذا الحس دلال له وجه من النذر وأنه جماع كما أبو الله وكف حجة وأن أعطي أبو الله والعلم عند الله وقوله تعالى في هذه الآية تبارك الله أحسن الخالقين هذه kita tidak sibuk. Hmm. وقوله فتبارك الله قال أبو حيان في البحر المحيط تبارك فعل ماضي تبارك يا أي البركة تبارك فعل ماضي لا ينصرف سيدي بيصرف هو جانب دينه ومعناه تعالى وتقدس انتهى منه وقوله في هذه الآية أحسن الخالقين أي المقدرين المقدرين وما أحسن المقدرين معناه ما سكي السوا لما ما خلق اول الله و من تول الزمان عشان ما هو خلق كلمه خلق ان كفى متى كفسر يا علي تعالى قدر و كيسر شين يسي المقدر احسن الخالقين احسن المقدرين والعرب تخلق الخلق larabawa na cewa يعني وتريد التكبير ومنهم قول زهير ولا أنت تفمري ما خلقت وبأت وبأت القوم يخلق ثم لا يفري ولا أنت تفري كي يا هذا دلان الله ثم سنة دلان wallahi kana zartar da ma kalakta ma abun da ka shirya abun da duk ka shirya shi zai kai wata da shi ni sa ana jin tsoron shirya ba ai ba shirya ake jin tsoro wanda ya shirya wanda ya shirya shi ne abun tsoro saboda wanda ya shirya akwai wanda zai shirya ya shirya ya shirya duka saman ya tumu amma wanda ya ce maka za a yi kaza ko zan yi kaza to sai ka bi da hankali in a kan ka take in alheri ne yake maka zan maka kaza kai haƙuri a ka gani zai ma wa ba'adul qaumi wani daga cikin mutane sauran mutane ko ya ya kan shirya sun la ya fari bai zarta ba kaga wannan kalaka ma'anan shi karkade ƙaddarawa وقوله يخلق ثم لا يفري أي يقدر الأمر ثم لا ينفذه لعجزه عنه saboda na kafashe ne kafashe ne don cikakken mutu yi ce masa za ka yi to fa a kullo sai ka bude idon ka tsakanin shi tun da ya ce maka za ka gani to za ka imma ma daga gare shi wa imma wani hango maka wa imma dai kaza amma har mutum da ya ce maka ba daga gani to haka shirya amma an ko wani ba za ce maka za ka ne ko fararen shi da abin da za ka yi ai na tsoro li shi an kama huwa ma'lumun wa ma'lumun anna an-nahawiyina mukhtalifuna fi sigatil tafdili malaman nahu sun yi saɓani a wannan Siga sigar fifita ahsan idza udifat ila ma'rifa wannan ko an jingina ta ahsanul khaliqi hal idafatuhu idafatun mahabatun jingina shi an an jinginawa wani. أو لفظية غير محضر كما هو معروف في المحاكم عليه فمن قال هي نهضة أقرب قوله أحسن الخالقين نعتا للب الجلالة أحسن كذا ما لفظين نع الله نعتيني سكصني ومن قال هي خير محضة أعربه بدلا بدليني وقيل خبر مبتدا محذوف تقديره هو احسن الخالق وقرأ هذين الحرفين فخلقنا المضغة عظاما وقوله فكسونا العظام لحما عن ابن عامر والشعب عن عاصم سبحانه كانت عظما فخلقنا عينين ميمكو إزاما عظما مضغة عظما بفتح العين وإسكان الظاء من غير ألف بصيغة المفرد فيهما وقرأه الباقون عظاما بكسر العين وفتح الظاء وألف بعدها بصيغة الجمع وعلى قراءة ابن عامر وشعبة فالمراد بالعظم على العظام ثم نكرة سنان الجنس تكألف شد ألف دلو وقد قدمنا بإيضاح أول سورة الحج غيرها أن المكرم إن كان اسم جنس قد تطلقه العرب وتريد به معنى الجمع وأكثرنا وأكثرنا من أمثلته في القرآن وكلام العرب مع تعريفه وتنكيره وإضافته فحقنا ذلك عن إعادته هنا.